يا نوح تكونن من المرجومين والله إن بك دينا بس من جيفك قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومما معي من المؤمنين فأنجيناه ومما اهو في الفلك المشحون sun magar sun ma'agar kana ba azul baqin inna fi zalika la'ayatan wa ma kana aktsarhum mu'minin wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim haka annabi Ludu da ya kware mutanen sa suka ce la illam tantahi ya lutu latakunanna min wallahi idan baka daina ba sai mun kore ka daga gari in je ina mun kore ni in tafi ina ma'ana sai an kore ka ko baka so sai an jefe ka can za a jefe can za a kore za a kore mutum da gari can za a kone ka duba annabi ibrahim tsakaninsa da babansa da da mahaifi ba amma ce la illam tantahi la arjumannak wa ajurni maliya bace mun daga ni in baka dana ba zan jefe ka to duk wannan wanda kaga duk bakin sa na kumfa ya rasa yadda zai yi ya kai goro ya kai mari ya ziga wannan ya ziga wancan a yi fitina a tada hankali ma'ana an kure shi ya rasa yadda zai kenan akhiru asan ya tawakka'u alaiha hiyal fitna karshen sandar da zai dogara da ita ya dan numfasa shine ta yadda fitna amma in ba haka ba sai ai bayani ba sai ai bayani ka'idar qur'ani da hadisi kenan hatu burhanakum in kuntum sadiqin ka kawo hujja in kawo hujja ka ce in ce ka faɗa in faɗa shikenan mutane kuma su fahimci gaskiya kar ka zagi kar in yi zagi kar ka ci mutunci kar in yi mutunci ba daidai bane ba in ce zan yi maka ba'a in aibata wani sashi na jikinka ko in aibata yarenka ko kabilarka in dai ne haka to dalili na ya kasa kenan ba daidai bane ba ka aibata wata halitta tawa ka aibata wani sashin jikina ka aibata yarena ka aibata ta ka aibata wani nawa in har kai haka dalilin ka ya kasa kenan sai ka fake wani wuri ka koma gambara ko dan kama amma idan mutum yana da hujja ko dalili babu wani magana kuma ba a babu magana wani gambara ko kama sai mutum ya kawo qur'ani hadisi sai a shan fada sai a baje koli sai al'ummar annabi ta fahimci gaskiya kuma wai yanzu abubuwa irin waɗannan na addini dan Allah idan ana zaman lafiya ake fahimta su koyan ana faɗa to dan muke so su mun yi faɗa ku ɗauki ka'ida duk wanda yake son faɗa fa baya da gaskiya fa duk wanda yake son a tashi hankali a yi waye baya da gaskiya fa kuma duk wanda kaga yana sa cewa a tashi a tashi hankali wanda zai zuga ya tashi hankalin babu ɗansa a ciki sai dai ɗakko 'ya'yan mutane sai ya sa su sai su tashi hankali su kuma 'ya'yansu suna gida suna karatu ko kuma 'ya'yanku suna tashi hankali duk wanda za ku ja ce a tashi hankali kuma wani abu da ake gane malamin bambanci tsakanin suna da bid'a da shi mai kokarin ya dasa mutane kan sunna kokarin sai dasa mutane su fahimci addini ko sun san shi ko ba su san shi ba ko sun masa alfarma ko ba masa alfarma ba ko suna bashi kuɗi ko ba sa bashi shi dai su fahimci addini da yawa daga cikin waɗanda suke zuwa wajen wa'azi lokacin da ahlus sunna ke wa'azi zaka samu waɗanda kiɗanka na janabiyo ka ne amma babu wata alaka ta fasinal idan an tashi tsakanin malamin da almajirin bai ma san a wace unguwa yake ba a wani ofis yake ba a wani yake ba mai bid'a kuwa in dai kai almajirin sa ne ya san ka to ka shiga uku in dai kana da haske wallahi ka shiga uku kana Abuja ya san ofis ɗinka kana kasuwa ya san rumfar kasuwarka duk waɗansu matsaloli na shi na rayuwa akan ka zai ɗora maka ahlus suna baya haka ahli sunna kokarin ka fahimci addini ka bauta Allah ko ka zo shi ko ka zo jansa ba ji kasir din daga nesa kai aiki da shi amma ba sai ya rika sa maka wani haraji haraji ba ba sai ya rinka banka wani maganan kujeran umara ko kujeran aikin haji ba babu wannan a cikin abin din ahli sunna ka bashi baka bashi ba wannan duk kai ta shafa shi dai gurin sa ya isar maka da sunna din kai aiki da ita gurin sa ya hada ka kai tsaye da baban kasim ba ya haɗa ka da kansa ba malamin sunna baya tsoratar da kai kowa sai Allah yace ka ji tsoron Allah Allah yana da wuta Allah ne halakar da adawa shi halakar da samudawa shi halakar da fir'auna shi yayi yayi waye malamin bid'a kuma mu za a sabawa to ku kuma ku ne suwa mu ne za a sabawa in aka yi mana ba daidai ba za a ga ba daidai ba mu ne a nan yana tsoratar da kai mai kansa yake tsoratar da kai ba Allah ba to haka malamin bid'a yake malamin sunna kuma yana tsoratar da kai Allah ka kare dokar kar ka yadda ka kare dokar Allah in ka kare dokar Allah Allah zai fushi da kai Allah yana da azaba Allah yana da aljanna idan mutum ya bi shi Allah yana da wuta in mutum ya saba masa amma malamin bid'a ba haka yake ba ko malamin sunna kokarin sa al'umma su yi karatu su fahimci addini amma malamin bid'a suna da wani abu kuma na taɓa faɗa mutane a tafsirin maiduguri nake cewa mutane um, malamai za ka iya kasa su kashi uku akwai malamin da zai birge ka shi birge ka kawai zai akwai malamin da zai tsorata ka ya firgita ka akwai malamin da zai koya maka addini shi malamin da zai birge ka zai zo ya ta baka waɗansu kisoshi da labarai ya kamo wani zance nan bai karasa bai jona da wancan ya kawo nan ya jona ya har hada ya fitar sai abin ya burge ka ka ji daɗi amma in ka tashi aka tambaye ka me ka fahimta na addini wanda a yanzu ne ka fahimta da kafin ka je wajen baka fahimta ba me ya karu cikin darajar imaninka alakar ka da Allah karuwa ta ko raguwa ta ba abin da ya karu ko ya za zaka je wurinsa sau ɗari kai ne dai wanda kake zaluncin nan a kasuwa baka daina ba kai ne dai wanda kake barna cikin harkar gwamnati baka daina ba kai ne dai wanda kake algushi wajen sayi da sayarwa baka daina ba in ma mace ce ita ce dai wanda take miji rashin mutunci bata daina ba in ma kai ma ne kana cutar iyalinka duk baka daina ba saboda shi malamin ba addini ke ko da kai ba burge kai ke yi to sai ya taimaka wannan dabarun ya ɗauko nan ya fita nan ya shiga nan gurin ya fita nan ya shiga ta ka rasa mai ka fahimta to wannan zai burge ka kenan in za ka yi shekara ɗari ba ka fahimta addini ba wajen sa akwai malamin da zai tsoratar da kai wannan irin masu tsumbu irin masu da'awar karama irin masu da'awar walitaka su cewa su ba a saba musu wali zai fushi da kai wali zai wacece da kai abin da na cewa mutanen Kano ko nan ba ku da waɗannan matsalolin wallahi Kano ne ake da wannan matsalolin abin da na cewa mutanen Kano na ce yanzu ko al'ummar Kano da kuke da awar yanku idan mutum ya rasa kasuwanci su ne in mutum ya rasa waye wali ne ya fushi da shi na ce dan Allah ko al'ummar Kano da ake muku wannan barazanar ku duba ɗin nan mu da ire-iren mu ko ni ja'afar ko wane ne da wane ne da wane ne ba fa wali ɗaya muka yi wata waye ba dukkan waliyan muka yi wata waye gashi muna ci gashi muna sha gashi muna zuwa haji gashi muna zuwa umara gashi muna karatun qur'ani za mu kirawo aya cikin ikon Allah kaga ta zo zama mu hadisi mu aya ba wani waliyin da ya isa ya fushi ya ce ya shafe qur'anin da ke kanmu to dan Allah me yana wani tsoro to wai duk sai mutane nace nace ko ba haka ba nace kuma ku fita wajen karatu tafsiri da muke na ranar juma'a nace ku fita duk wanda ya isa je kirge adadin mota ko mashin da suka zo wajen ba za su kirgu ba nace to duk wanda suke zuwa nan mana fa wai duk sunan ku duk wanda ya sun yi fushi da ku amma gashi da mota kuka zo da mashin da waye idan yin wali ya fushi da ku ya kwace motar da mashin din mana kuma nace su me yasa waliyan sai dai su yi fushi da mu musulmai dan Allah yadda waliyan nan idan an yi fushi da su suke jin haushi dan Allah su gama mana da Isra'ila mana mu huta wani irin waliye ne wannan sai dai su yi fushi da kai musulmi da kai musu ba daidai ba amma sun kyale yahuda suna kashe falastinawa a falastin sun kyale su bushi suna zalunci sun kyale su eh, rasha suna karkashe musulmai a chechenia sun kyale filifin ana karkashe musulmi a yankin moro sun kyale ana zalunci wani irin wani yana su sai dai sai dai kai kawai bawan Allah a nan gurin sun yi fushi da kai ka rasa kasuwa amma ga arna can sun kyale su ba su karkashe su ba an huta wannan kenan na sake ce musu na sake ce musu kun ga idan ahlus sunna aga yayi shiga mai kyau ya sa riga ya sa mai nan sai a ce saudiya ta biya shi ya an ganshi Allah ya jarrabe shi arzikin sa ya kare sai a ce waliyi suka fushi da shi nace kun ga anan gurin ku kuna da matsala ma'ana yan saudiya alheri sai ke hannunsu ku kuma waliyan ku sharri ne ke hannunsu ba haka bane ba ai da kamata yayi ma in ne shiga mai kyau a ce ka gani duk da haka yana saba waliyi amma tunda waliyi yana da karamci ya gintsi ya yi haƙuri ya taimake shi kaga nan sai zanto a sai waliyin yana da tuska biyu yana tuska ta alheri yana tuska sharri amma sai zanto su waliyan tuska sharri sai kawai da su in ka rasa gida su ne in ka yi wane ne su ne in an kore ka daga aiki su ne amma in ka yi kuɗi saudiya in an baka aiki saudiya in ka ci zaɓe saudiya in ka yi waye waye saudiya ma'ana saudiya gaba ɗaya ta kuma ita kun tara mata alheri gaba ɗaya kenan in ka gina masallaci saudiya in ka yi waye saudiya makaranta saudiya ba da gudaban karo ilimi saudiya to amma karewa a kasuwa wali kora daga aiki wali kora daga makaranta wali dumoshin a makaranta wali rashin aikin yi dan Allah dan Allah a nan ba cin mutuncin waliye kuka yi ba mu da su waye zagi waliye ko ne kuka zagi waliye kuka yi wa waliye habaici ba a sani ba kukewa wali ya habaici duk ba a gane ba sai yau dai da muke fasa kwan ya yan uwa a gaskiya wato lokaci ya yi da musulmai za mu shiga taitayen mu duk wanda yake son addini qur'ani da hadisi qur'ani da hadisi kuma duk wanda yake son ya fahimci addini ya fahimce shi kan fahimtar magabata qur'ani hadisi bisa ga fahimtar sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina kuma mu mayar da hankulanmu kan kalubalen da ke fuskantar mu a matsayinmu na al'umma a wannan ƙasa sama da matsaloli da ke tsakaninmu matsaloli da ke tsakaninmu fa kar mu taba dauka zagi ne zai walwale su wallahi ilimi ne zai walwale su kuma duk mai san a walwale su sai ya ci gaba da karantar da mutane ya ci gaba da wa'azantar da mutane kuma mu gane cewa wato a yau a cikin dukkan wani babban malami da ake da shi ga masallacin juma'a na kofar gidan mai martaba sarkin bauchi idan mutum ya nemi alfarma ce zai karantar da sahih bukhari ko da sobi a wata za a hana shi sai a sa sahih bukhari ko a sa sahih muslim ko a sa tafsirin qur'ani to ni abin da nake nufi abin da nake nufi duk malamin da yake son a fahimci addini sai me sai ya karantar kuma wajen karantarwa ya karantar da yayin al'umma ba wai 'ya'yansa kadai ba ya karantar da yayin al'umma kun ga yadda sunna take malamin sunna yana son ya karantar da al'umma gaba ɗaya da 'ya'yansa da wanda ba ya'yansa ba amma malamin bid'a sai dai karantar da 'ya'yansa ko kuma sauran ya muku wazi kaga ko mun tsakanin wazi da mai naka samu wani yayi shekara 20 yana jin wazi amma har yanzu in ka bude masa Qur'ani ba zai sa da baki ba amma wanda aka yi kwana talatin ana ɗora masa karatu na talatin da biyar zai fara sada baki to kaka ko mun ji tsakanin wanda zai ta yin wa'azi da yayi a daren maulidi ayi wa'azi a waya ayi wa'azi ba za ka fahimci addini ba nan wanda zai ɗora ma karatu ko ya ɗora wa ɗanka karatu kuma za ka samu cewa duk malamai na bid'a a duk inda suke wallahi gidajen su suke ginawa ba al'umma su ba gidajen su suke abin nan ya shek bakar mahmudu gumi da waɗansu suke zaginsa na yi magana kwanaki nake cewa a bayan rasuwarsa zuwa aka ana cewa waye zai zama halifansa ya koyar da karatun da yake karantarwa cikin mutanen da aka kawo babu ɗansa an kawo malam sunusu gumbi an kawo sheikh muhammad awal abubakar an kawo amininsa wato malam halil binji an kawo waye an kawo waye duk waɗanda aka kawo cikin su ko ma local government ɗaya ba wanda suka hada da marigayi shek bakar mahmud gumi local government ɗaya ma bata hada su ba ballantana a ce ma ɗansa ne to kaga malamin sunna kenan shi ba wai ƴaƴansa yake kafa ba tare da cewa yana da manyan yaya akwai ɗansa Dr. Ahmad yanzu haka yana karatu a Ummul Qur'an University abokina ne wanda da idan ana magana zuwa gaje shi ba sai a kawo shi zuwa gaje shi ba ko da bai cancanta batun da dai kawai komai gado ake a nan kasar na san zuciya ko ba haka ba to amma ba wanda ya yi tunanin wannan saboda sunna ake yi saboda sunna ake yi duk malamin sunna zaka samu cewa ba wai ɗansa yake kawo ya gaje shi ba kuma gashi ko da abin nan waye cikin malaman da suka rasu na kwanan nan misali Sheikh eh, Ismail Idris da ya rasu dan sa kawai gaje shi Sheikh Malam Ibrahim ba mai shinkafa da ya rasu dan sa kawai gaje ya gaji karatunsa sa ba malam Hassan sai dai ke ba ba aminin sa bane ba to ka kawo mun malamin bid'a ɗaya da ya bayar da da ya bayar da sa yace shi zai gaji wallahi sai dai ƴaƴan su amma ba sa kawo mutane su ce wai kai ka zo ka gaje su saboda menene komai su suke so su yi kaka gida in an gayyace su wuri su tura ƴaƴan su amma a ce ga almajirin su ba za su tura shi ba su kullum abinda suke so wai ko mutane an yi ku don ku zama muridai su kuma an yi su su zama waliyai da shehina kawai ku dangin gidan ku dangin gidan muride ne amma su ba za su ka su koyawa dan wani karatu ya iya ya gaje su ba zai yiwu ba wallahi wannan kuma shi ya kashe addini a nan kasar shi ya kashe addini ga haka kira muke ga malaman mu cewa lokaci yayi da za a abin nan kuma wallahi riba ce mutum a kawo wanda zai maka opposition wannan riba ce a rayuwa um, ibn azum zahiri yake cewa da mutum ya zage da mutum ya yabe ni gare ya zage ni sai aka ce me hikimar ka yace a ah, yace idan ya zage ni ɗaya daga cikin biyu ne ma dai abin da ya faɗa game da ni gaskiya ne yace to sai in yi kokari in gyara ma abin da ya faɗa game da ni ƙarya ne to kaga yayi mun kaji ya rage mun zunubi amma idan mutum ya yabe ni in ma yabo na da ya gaskiya ne sai in ji daɗi ya kaga jin daɗin da ne zai rushe mun wani bangare na lada a wajen ubangiji ko allah kalli ya dakushe mun niyyata ta nan gaba in ma kuma ƙarya yake abin da na faɗa ba alheri na bane ba amma da ya faɗa sai na ji daɗi yace ce kaga anan gurin kuma ya fi wancan na ɗazu na san ba haka nake ba amma da aka ce haka nake kuma na ji daɗi an gane ko yuhibuna an yumadu kenan bima lam yaf'alu wanda Allah ce fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab to kaga ashe idan ka samu yara matasa waɗanda waɗansu ƴaƴanka da waɗansu jikokinka za su taso su faɗo wani abu wanda yake duk abin da suka faɗa game da kai ubangiji ta'ala ya baka shekaru ya baka qur'ani ya baka kaza sai ka tsaya ka auna ka gani me suka faɗa wanda ƙarya suka yi mun me suka faɗa wanda gaskiya ne abin da yake gaskiya ne tsakanin da ubangiji sai yi kokarin in gyara abin da yake ƙarya suka yi mun sun yi mun kagi kenan Allah zai saka mu magana ta riga ta kare to wannan idan da za mu ɗauki wannan matakin za mu samu sauki amma lallai a nan gurin ne ina kira ga mabiya lallai dukkan wanda ya zo ya ce mana wai mu kyale musulmi mu zaɓi kirista to fa son zuciya ya faɗa mana na faɗi wannan magana a kano zan sake mai ta yanzu ka san a Kano ni akwai yan ɗarika tun bara ma bara waccan sun ce sun yanke mu hukuncin kisa tun tun suka ce sun yanke mu hukuncin kisa an yi waye har program aka yi aka yi a rediyo live aka yi zage-zage da hayaniya da cin mutunci iri-iri da sauransu aka duk wannan malaman suka kasa sai suka nemo mawaka na ce aiki kenan ma'ana malamai sun kasa yanzu an koma kan mawaka su tare musu faɗa a yi ƙage a yi zagi da sauransu amma wallahi tallahi duk wannan abin bai taba sa ni na canja abin da nake ganin shi na fahimta Qur'ani da hadisi ba abin da nace da su nace tabbas idan aka zo zabe a wuri ga musulmi tantagariya wanda yake ana sa ran kwatanta gaskiyansa ga wani musulmi rubaba rubaba nace zan zaɓi wannan tantagariyan in kyale rubaba rubaba idan aka zo zabe ga krista amma ga musulmi dan tijaniya ga musulmi dan kadiriya wallahi tallahi musulmin nan dan tijaniya ko dan kadiriya shi zan zaba ba zan zaba kirista ba idan wani malami ya ce shi ba zai zaɓe ni ba ni dan izala ne ko ni ahlus sunna ne yana da hujjar da zai faɗa wa Allah amma ni in na ce a zaɓi kirista a kyale ɗan tijjaniya ba ni da hujjar da zan faɗa a gaban Allah ni ba wai ramuwa nake irin ta mutane na kan titi ga magarin mutane ba duk wanda ya zage ka kai ma ka ce kai ma haka ba haka bane ba menene maganan nan da ake faɗa jama'a suna ji addini ce za a tambaye mutum akan ta ranar tashin kiyama wallahi sai Allah ya tambaye ka abin da ka faɗa wa mutane me ka dogara da shi ko me hujjarka wani ya ce duk da zagin da indijiyaniya suke mana da menene ce duk zagin da suke yi din fa domin ni na yadda cewa saba'in zuwa tamanin cikin ɗari ɗinsu an ba su addini ne a gungunce waɗansu suna yi da ikhlasi gaskiya iyakacin gaskiya suke kuma da yawa abin da zai nuna maka haka ka kwatanta tsakanin shekaru goma da suka wuce da yanzu dan Allah yanzu ana samun sababbin mutane su zo su shiga tijaniya so ake a daddanne na ciki kar su fita irin gafiya ta tsire da na bakinta amma ahlus sunna duk inda masallacin ahlus sunna yake me yake yi kare yawa yake yi karewa yake duk alu inda ba masallaci ma yanzu akwai inda da masallaci kaza ne yanzu akwai duk inda ahalus suna suke to kaga ya za ka hada da waɗannan da waɗancan mutumin da ka riga ka ci nasara irin wannan akan shi me yana kana rikici da shi kuma kuma nasarar ba ta ka bace ba nasara ce ta Qur'ani da hadisi addini ne na fitra saboda haka ya ƴan uwa dan Allah kar waɗansu daga cikin ku wai dan an faɗi magana akan su mumuna wani ya je yana cewa wai shi ma da zabi dan tijaniya ko dan kadiriya gara zabi krista wallahi kuskure ne billahi lazi ka faɗi wannan baka da hujja a wurin Allah ranar tashin kiyama a iyakacin ilimi na da bincike na wallahi a yau dan tijaniya ya wuce suka tsaya zabe shi da kirista na rantsa da Allah dan tijaniya din zan zaba dan shi yana yana yana jin shi musulmi ne shi amma in aka same shi ranar da zai fito ce shi fa ba musulmi bane ba shi shi dan tijaniya ne sai ce to kaga wannan ya bani adireshin sa ya kamata ku fahimci wannan da kyau wallahi zu saba'in tamanin cikin ɗari ɗinsu wallahi an kifa su ne ba daidai ba kuma babbar hujja da na faɗa muku shine ku gane tsakanin masallatan ku da nasu kuma duk abin da za ku ce ganin malaman yanzu ran suna ɓaci suna ganin mutane suna ta fahimta abin da da sai ka bi dare ana janye ana yanga kafin a baka yanzu a rediyo ma ake rabawa duk wanda zai karɓi tajaniya a rediyo za a bani amma da sai ka bi dare sai ka yi wasu da sai ka kama kafa a ce ka dawo gobe ka dawo jibi to ka yi waye waye yanzu kuma duk an riga an fahimta duk an gane an yi walƙiya duk wanda yake cikin duhu ya fito mun gan shi walai walkiyar qur'ani da hadisi ta haska jama'a zan dasa aya a nan gurin fata na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaki addinin musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai kuma duk wani hau Allah madaukakin sarki ya kawar da musulmai kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a garin mu da jihar mu da cikin garurukan mu gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah Allah ya saka wa malam da alkhairi kafin kafin tambayoyi akwai eh, tambayoyi sai dai wasu za su ya koyi gaba da rashin jin tambayar su a na farko mai tambaya na cewa tambaya na cewa aminan ina mai bukatar malam to Allah ya yi nasiha wa 'yan uwa domin su yi rijista da abinan rijista da za a yi domin zaɓe mai zuwa haka kuma su yi ƙoƙarin shiga siyasa saboda kare musulunci da musulmai na ina jin waɗannan al'amura tuni mun tattauna a kansu a wurare da dama na karatu kuma na tabbatar malamai na ƙara wazi a kai a kiran da zan yi ne lalle ne musulmai mu yi amfani da zaɓe mai zuwa wajen ƙoƙarin tabbatar da mutanen da muka san cewa za su taimaka wa manufofinmu na ci gaban addininmu na musulunci mu yi amfani da wannan damar kuma wannan dama ba za ta iya wafa yin amfani da ita sai in mun tsaya mun jaddada wato ainihin mu na zaɓe lokacin da za a jaddada katin zaɓe wannan shine fatan da nake mana a mai tambaya na gaba na cewa malam akwai wani hadisi akwai wani hadisi <clears throat> da ya nuna cewa ana iya yin nafila bayan sallan la'asar akwai hadisi cikin sahih bukhari wanda yake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe bai na yin sallan nafila bayan sallan la'asar akwai kuma hadisi da ya nuna cewa bai dace ba yin sallan nafila bayan sallar la'asar da kuma bayan sallar asubahi in bayan la'asar ne har sai rana ta fadi in bayan asubahi ne sai rana ta fito to shine malamai ke magana akan waɗancan hadisai a takaice dai abinda malamai suka fita da shi na sakamako yin nafila bayan sallar la'asar yakan zama wa karuhi ne idan rana ta fara ja amma matukar rana tana nan a sama bata riga ta fara ja ba rana akwai ragowar zafinta zafinta bai riga ya kau ba to dan mutum ya yi nafila bayan la'asar babu laifi a kansa musamman kuma in nafila ta zanto tana cikin zawatul asba kamar tahiyatul masjid kamar sujudu tilawa da sauran makamantansu wallahu a'lam a wannan mai tambaya na gaba na cewa malam me zai ce game da ilimin jima'i da ake ce za a koyar a makarantun firamare da na secondary domin na ji wani malami yana goyon bayan haka wannan kuskure ne wannan takarda ta ilimin jima'i na samu kofinta ba abin da ke cike sai tsara da rashin mutunci wallahi matukar muka yadda a karantar da wannan a makarantunmu to kenan mun yadda a karantar da 'ya'yanmu zina tun suna yara ƙanana kuma rashin mutunci ne ma a ce wai ga wani mutum da za a koya masa jima'i rago kansa baya bukatan sai a koya masa da za a yi barbara dan adam ne yake bukatan a koya masa wannan ya rashin mutunci ne saboda haka fasikanci ne da rashin mutunci kawai kuma ya kamata musulmai su fito su nuna rashin goyon bayan su game da wannan tsari ta dukkan hanyoyi da suka dace na'am a mai tambaya na gaba na cewa abin nan shine akwai wani malamin sunna eh, dole ku yi hakuri man da Allah me yasa kuke kawo akan mu makafi masu kwara to shi ne a matsayinsa na malami muka gama tambaye shi in Allah a nan cikin bauchi wani makawo ne guda uku ko guda biyu zai nuna mana banga wanda yake da motoci ko mashina yake ba. Tambayar kenan eh. to zauna. Ina jin lokacin da ka ji karatun a rediyo baka ji shi daidai wa da ko cikakkensa ba. ko kuma labari ka ji na farko dai shi kansa karatun da nake yi din ba ma a nan garin Bauchi ma na yi shi ba kaset ɗin kawai aka kawo aka sa a gidan rediyo wannan kenan kaga ina magana ne akan makafi duk inda suke ba wai makafin bauchi ba ina magana akan nakasassu duk inda suke ba wai sai makaho ba ina magana akan bara ne a matsayinta na bara sawa'un nakasashe ne ke yinta ko wanda yake lafiyayye ne yake yinta bara ita ce ne magana cewa ba ta da alaka da addini amma dukkan mutumin da yake nakasashe mai larura to wannan akwai tsari na rayuwa da ubangiji ta allah ya tsara na qur'ani da hadisi tsari na zamantakewar jama'a da za a tallafa masa a kula da shi sawa'un gwamnatoci ko kungiyoyi na addini ko ko mutane lalle a tallafa mu rayuwarsa wannan kenan a cikin zance na sai na kawo batun cewa waɗansu daga cikin ma mabarata ɗin za ka samu suna da hali wannan tabbas ne ba wai ni kaɗai ne da san wannan ba kaga cewa waɗansu suna da hali baya nuna kai da kai aiki kai ba ka da halin amma baka iya cewa wani baya da shi ni da kaina na ga wani aboki na ne ma wanda mahaifiyarsa take bara ya zauna ya zaunar da ita ya gina mata gida ya samu mata mai aiki ya yi mata menene amma duk da haka take fita bara akwai lokacin da sai a zariya aka je aka ɗauko ta kaga akwai irin waɗannan da yawa akwai wata baiwar Allah ta shiga mota daga nan gurin za ta je za ta je Jos daga nan Bauchi ta shiga mota za ta je Jos sai suka tsaya suka ga wata mota ta tsayar da su suna cikin taxi din sai direban ya fita sai je wajen waccan motar sai ake masa maganar cewa wani mukaho da suka wuce dincin yana bara ai ana ba shi labarin motarsa ce babba dab da suke daukan kaya ta yi accident a wani wuri kuma ita kanta wannan taksi din da matar take ciki ta ce bayan ita matar sai ta bayar sadaka kafin a tafi to kaga akwai irin waɗannan ɗaiɗaiku waɗanda yake suna da abin da za su ci suna da abin da za su sha amma rashin wadatar zuciya sa suke yi sawa'un cikin makafi suke ko cikin waɗanda ba makafi ba amma wannan baya nuna cewa kowane makaho da yake bara yana da mota ka fahimci wannan da kyau kaga zancenka daban baka fahimci inda zance na nufa ba ko baka ji shi gaba ɗaya ko ka ji shi gaba ɗaya ba haka ka fahimce shi ba yadda nake da shi ba amma na tabbatar cewa mutanen da suka ji bayani yanzu sun fahimci inda zancen ya sa magana kuma na tabbatar cewa ba kai kaɗai ne ka ji wannan zancen ba kila a cikin waɗannan za a samu wanda sun ji wannan zancen kuma tunda zance ne ba so ɗaya ba na maimaita shi so da dama a wurare wallahu alam tambaya ta gaba na gode Allah saka da alkhairi a saurara da Allah wannan mai tambaya yana cewa ina hukuncin kungiya a musulunci um, magana akan kungiya ina jin mun sha maimaita ta yin kungiya a cikin addinin musulunci da manufar a yi aiki na alkhairi ba laifi ba ne amma idan mutane suka kafa kungiya sai suka mayar da cewa wanda yake cikin kungiyar ne kaɗai musulmi duk wanda baya ciki ba musulmi ba ne to wannan ya zama kuskure ba daidai ba ne ba duk wannan ya zama kungiyanci kenan amma amma mutum ya kafa kungiya a matsayin ta'awuni alal birri wa taqwa wanda ya shigo ciki aka yi aiki da shi yayi wanda ya je aiki a wani wuri ko da wajen kungiya shi ma yayi to wannan irin wannan kungiya babu laifi a kanta amma duk wanda zai kafa kungiya ya ce sai in ka shigo ciki ka zama musulmi in baka ciki ka ba musulmi bane to wannan kuskure ne ba daidai bane waye. wallahu alam kuma jama'a ina ganin ku yi man afuwa a daidai nan ko ba kun san yau gari da lema waɗansu ku suna nesa waɗansu a keke suka zo waɗansu a ƙasa sai mu dakata haka kar raba ta fara dukan mutane abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi yafe mana wa assalamu alaikum warahmatullahi to ni ba wai wa'azi zan yi ba illa ka darasi zan yi wato bambanci tsakanin wa'azi da darasi darasi shine zaka dauki wata mas'ala ne daga cikin mas'alolin addini ka bi ta daki daki a hankali a hankali ka fede ta tun daga kanta har wutsiyanta ma'ana ka bi ka bi ka feda biri har wutsiyarsa wato abin da nake so ne magana a kansa shine menene musulunci ya tanadar ma yaro daga zaran haifuwarsa har zuwa ranar sunan da ranar suna wannan shine darasin da zan yi gaba gare ni kuma akwai dan wani littafi mai suna أحكام المولود في السنة المطهرة wanda zan yi amfani da wannan littafin in ringa karanto muku babi babi daki daki ko ba don komai ba ya sanya abin da zan faɗa daidai ne kuma in kawo shi kamar yadda yake ba ragi ba kari saɓanin in a ce da kwakwalwa kawai zan kawo domin kamar yadda wanda suka san me ake kira hadda suke cewa anna zakira khawana ko kwakwalwa kullum tana iya ha'intin mutum ah, abin za mu fara bayani a kai shine yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soyanta wa musulmai da su ringa yawaita 'ya'ya suringa yawaita haihuwa na san hadisin nan da yake shahararre ruwayan abu dawud da nasa'i da hakim da ibn hibban inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikum al umama yawm al qiyamah manzon Allah yake cewa ku auri mata masu iya soyayya masu haihuwa kaga da aka ce ka auri mace sai aka ce ka auri mai iya soyayya ba wai kawai mai son ka ba ta auri me wanda in ta tana son ka ma kuma ta iya bayyana maka cewa tana me tana son ka ba wai ka tsaya kawai wanda ka auri wanda sannan ka ta rike shi a cikin me zuci ne kawai ba za ka iya gane haka kuwa tun daga daga irin tarerayenta da maɗanta da yadda take magana da kai da yadda take maka wasa da idanuwa Allah shi taimake mu malamai suka ce manzo Allah ya sake cewa alwalu da masu haifuwa fa inni mukathirun bikum al'umama yawmal qiyama domin ni zan yi alfahari da ku ranan gobe ranan gobe kiyama wannan kenan darasin kuma zai fara da tun da zai fara tun daga abinan caran da jariri zai fara yi lokacin da ya sako ya faɗo daga mahaifar mahaifiyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a cikin hadisin abi huraira Allah shi kara masa yadda cewa siyahul mauludi hina yaqa naz'atu min ash-shaytani cewa caran da jariri yake yi a farko farkon cara da jariri yake yi lokacin da ya fado daga mahaifiyar eh, cikin mahaifiyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wannan tsabiri ne daga shedan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi ma cewa yake yi babu wani yaro da za a haifa a duniya sai hakan ta same shi sai dai maryamu mahaifiyar annabi isa ita kuma saboda mahaifiyarta ta nemi tsari daga hakan kamar yadda alkur'ani ya ba mu labari faɗin Allah madaukakin sarki wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim Allah kuma ya faɗa mana dai a cikin alkur'anin cewa ya karbi addu'ar wannan mata Allah ya ce fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya a musulunci idan ka ji labarin an yi mawa na haifuwa sai shi kuma bai samu labarin cewa an masa haifuwa ba sunna ce ta annabawa ka yi maza maza ka isar masa da wannan labarin ka sanya masa farin ciki a cikin zuciyarsa saboda idan ka faɗa masa cewa shi kai an maka haifuwa ba zai taɓa mantawa da kai ba har abada kamar yadda bishara da haihuwa suna ce ta annabawa Allah ne madaukakin sarki ya fara yi wa annabawansa kamar yadda Allah ya kaito cikin alkur'ani fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin Allah madaukakin sarki shine ya fara yi wa annabi Zakariya bisharan samun annabi haya alaihi salatu wassalam sannan menene musulunci ya tanadar idan an maɗan uwanka haihuwa shin akwai wata addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar ko alkur'ani ya ba da labarin cewa irin wannan addu'an ake yi gaskiyar magana ita ce babu hadisi ko ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan an wawa haihuwa ga abin da ake ce masa kamar yadda in ya yi aure ga abin da ake cewa illa iyaka an samu cikin maganganun wasu manya-manyan tabi'ai kamar hassan ibn abil hassan albasari hassan albasari aka fi sanarsa ko sunan ba sunansa alhassan ibn abil hassan da ayyub ibn abi tamima as-sikhtiyani suna cewa ja'alahu Allah mubarakan alayka wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ma'ana Allah ya sanya shi mai albarka ne ga gare a kanka ya zama ɗana gari gare ka mai albarka ba ma kai ba kawai har da sauran al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wannan sunna ce ta malaman malamai magabata suna faɗa ma junansu hakan in an yi haihuwa daga zaran an wa an maka haihuwa abu na farko da ya kamata ka yi shine kai maza maza ka masa tahanik tahanik kuwa ana buƙatan da ka yi ma yaron inda zai yi ma a ranar da aka haihuwa ma'ana tahanik shine ɗan taura dabino ka ɗan tura abunan tubar nan a bakin yaron shi kuma ya dan mamule wannan shi ake kira ta hanik wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba daidai ba ne ba kamar yadda wasu suke cewa wannan abun kazanta ne idan ka ce kazanta ne wannan abun ka yi suka ne ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ko bai dace ga musulmi ba ya yi haka haka ma kuma zai iya afka shi zuwa wani mummunan bala'i saboda haka ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ma yara da yawa na zamaninsa kamar su Ibrahim ibn Abil Musa al-Ash'ari babansa ya kawo hadisi yake cewa lokacin da aka muni haifuwa sai na rungumi yaron na kai shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya sa masa suna Ibrahim kuma ya tauna dabino ya sa masa a baki hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi ma wani ma ba wannan ba mai suna Abdullahi bin Zubair ɗan gidan Asma'u binti Abi Bakr yaron da aka fara haifuwa a garin Madina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ƙaura daga maka bayan takurawa da kafirai suka masa a nan garin Makka ya komo ya ƙaurato ya dawo garin Madina. hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama banda wannan ma yayi ma Abdullahi ibn Abi At-Talha Allah shi muke mu na san abin da ya fi shahara a bakunan mutane ko kuma mutane suka fi ji shine bayan wannan kuma sai me sai wani abun da ake kiransa hudu ba ko shine kai kiran sallah a kunnan yaro na dama kai ikama a kunnan sana Haguna cewa akwai manzon Allah wai an ce ya ce don haka ake rawaito hadisi fi ba za ka ce manzon Allah ya ce ba sa'an nan daga baya ka ce me hadisin bai inganta ba a'a sai dai ka ce wai an ce manzon Allah ya ce kaga ka kauce ba ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya ba domin idan ka ce manzon Allah ya ce za ka shiga cikin faɗin manzon Allah inda yake cewa wanda ya rawaito wani hadisi daga gare ni ko ya jingina mana ya jingina mini wani hadisi wanda shi yana ganin ƙarya ne shi ɗaya daga cikin makaryata ne idan ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama amma idan ka ce wai an ce manzon Allah ya ce ka ka goce baka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba shi yasa a yaren larabci akwai ana ake kiran ake rawaito da sigar kila auruya au hukiya malaman hadisi suna kiran irin wannan taken da suna siratu tamridi wannan hadisi cewa idan aka yi wa yaro kiran sallah a kunnensa na damana aka yi masa ikama a kunnensa na hagu uwar yara ba za ta taɓa cutarsa ba ma'ana uwar yara wata sunan aljana ce wanda take shanye kafafun yara to wannan hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk da cewa galibin malaman da suka yi rubutu a wannan babi na aƙiƙa galibi sukan kawo wannan hadisi su ce mustahabbi ne a yi wa yaro kiran sallah da ikama amma gaskiyar magana ita ce hadisin bai inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ba kai hadisin ma ba wai ya tsaya a matsayin da ko da ifin jiddan bane ba hadisin malamai suke cewa mawdu'i ne shi معناه شربئي في الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع وحيث كان لم يجيب ذكره لمن علم ما لم يبين أمره ما لم سكشي حافظ العراقي شر الضعيف ما في شر حديث ضعيف شيني الخبر لا بار المخترق وند أكا كيركدا أكا جنجنا ومنزو الله صلى الله عليه وسلم suka ce wa haitu kana diyan da yake wajen shahara ko wajen kyau wajen magana bai halatta ka ruwaito shi ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne yace ba sai dai in ka ruwaito shi saboda ka yi wa mutane bayanin cewa hadisin ne maudu'i ne kamar yadda muke yanzu hadisin mai inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ba an rawaito shi ta hanyoyi guda uku akwai hanyar Abdullahi ibn Abbas akwai hanyar rafi ibn khadij akwai hanyar alhassan bin ali bin abi talib zan yi wannan bayani ne saboda yan uwa na ɗaliban ilimi saboda ko da wani zai turke nan gaba ya ce baka ta yaya to hadisin ya zama bai inganta ba sai ka ce to kaji kaji kaji kaji ta yadda bai inganta ba shi hanyar rafi ibn khadij dai akwai mutane guda biyu duk makaryata ne akwai hammad bin shu'aib akwai asim ibn ubaidillah malaman hadisi duka sun yi tarayya wajen ce musu makaryata cikin waɗanda suka ce musu makaryata akwai imamul bukhari akwai turmizi akwai ahmad hanyar kuma <clears throat> alhassan bin ali shi kuma can akwai wani mutumi wanda ake kiransa yahya ibn ya'la shi wannan mutumi ma buhari ce masa kazzabun makaryaci ne hakan nan malamin bukhari ali ibn abdullahi al-madini shi ma cewa wannan mutumin yayi makaryaci ne wannan babban malami na san yan uwa ba san shi ba babban malami ne malamin bukhari sunansa ali ibn abdullahi al-madini wanda imam al-bukhari yake cewa mastasghartu nafsi inda ahdin inda illa inda ali ibn abi inda illa inda ibn al-madini yake cewa ban taba rena kaina a gaban wani ba sai a gaban ali ibn abdullahi al-madini to wannan hadisi mutumi ma cewa wannan marawacin hadisi makareci ne Kai hanyar ita ce hanyar abdullahi ibn abbas haka wannan hanyar akwai wani mutum yana kiransa al-hasan ibn amr ibn saif as-sadusi shi ma dai can me makareci ne to da a ce a waɗannan waɗannan hanyoyi ɗaya mutum da ifi ne kawai ko kwanyarsa ne ba ta ja ko ba yi da hadda ne nan wancan ma ba yi da hadda ne wancan ma bai da hadda ne sai a ce to kai baka da hadda wannan ma bai da hadda wannan ma bai da hadda bari ku haɗu ku yi haɗin gwiwa ku ta da hadisin ma'ana akwai wani jone-jone na malaman hadisi wanda hadisi asalinsa da ifi ne a ɗan gyaggyara a gyaggyara sai a ce ya zama hasan da gairihi to amma idan hadisi ya zama wanda suka rawaito shi makaryata ne to ko ya zo hanya dubu bayan da zai je ba zai taba tashi ba har abada kamar hadisin eh, idza sa'altumullah ta'ala fas'aluhu bi butuni akfikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha thumma la turadduha hatta tamsahu biha wujuhakum fa inna allaha ja'ilun fiha baraka wannan hadisi an rawaito shi ta hanyoyi tara amma duk ta hanyoyin taran ba ta hanyoyin managarta ba hanyoyi ne managarta da za su iya tada junansu ba shi yasa malamai suka ce wannan hadisi bai inganta ba har yanzu yana nan a sunansa mai hadisi da'ifi ko da cikin bulugul marami za ga cewa idan aka haɗa hanyoyinsa zai kai hadisi hasan gaskiyar magana duk da cewa hafiz ibn hajar babban malami ne mun ji man gani amma malamai sun ce maganan da yi ba daidai ba ne ba to wannan hadisi farko dai wannan hadisi ta hanyoyi guda uku in an haɗa shi tunda hanyoyin makareta ne ba zai taɓa tashi ba akwai ka'ida na malaman hadisi wanda zan karanta a baitin larabci in ka je a kasar sai ka je ka dubi fassaranta shine alfuqaha wa jullu ahli ilmi fa in ata min turqi nukhra ila sahih ay li ghayrihi kama yarqa ila al-husn alladhi qad wusima ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال أو تدليس أو jahalatin إذا رأوا maji'ahu min jihatin ukra wa ma kana li fisqin aw yura muttahama wannan shine ka'idan na hakaito ta cikin waƙe kamar yadda imamu suyuti shi ma ya hakaito ta cikin alfiyarsa baiti dubu akan ilimin hadisi